بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddaro haɗo mu a wannan zagaye na biyu a yau asabar goma sha tara ga watan rabi'ul sani a wannan shekara ta tara kuma daidai da shida ga watan daya shekara ta 2017 miladiya goma sha takwas miladiya za mu tashi a darasi na bakwai na takwas a darasi na takwas a karatu wani littafi na muhtasarani fi ilmin fara'id wallafar al-imam al-allama muhammad ibn abdul abdulkarim almahili a tilmisani allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi malam ya zayyano mana magana akan abin da ya shafi magada ɗungurungum ɗinsu 25 ne goma sha biyar cikin maza goma cikin mata idan ɗaya daga cikinsu ya rasu ya bar goma sha ya bar 24 malam yana zayyana mana yadda za a yi rabon ya ce na farko dai mu sani su magada akwai mai cin gado bil asib bil ta'asib ma'ana da asibci akwai kuma mai cin gado da mai cin gado da farali akwai mai cin gado da farali akwai mai cin gado kuma da asibci sai ba mu ka'ida cewar duk duk wanda ke da alaka da mamaci in an ce al'asaba shine kullu zakarin intasaba lil mayyit bi nafsi duk namiji da yake da alaka da mamaci da karan kansa kamar ɗa ko uba aw bi zakarin ko yake da alaka da mamaci ta sanadiyar wani namiji kamar jika ko kaka wa kullu man tasabbaba lahu bi wala da kuma dukkan wanda ya zama sanadiyar da zai ci gado shine jibinta ce sai malam ya fara kawo mana bayanai dalla dalla yace kenan a maza waɗanda ba sa cin gado su ne miji da lil ummi su kadai ne ba asaba ba ɗaya kenan su ko mata gaba ɗayansu ashabul furud ne babu wata mace da take asiba in banda wacce ta yanta bawanta ita kaɗai ce take ba asiba ba sannan sai malam ya ce ah, ah, wa hukumul asu za mu maimaita wannan duk da shi ne ƙarshen darasinmu wa hukumul asib hukuncin mai asibci ka lura da kyau annahu shi mai asibci idan fara da bitarika idan ya zama shi kadai ya saura a gado kun lura da kyau ko hazal malabi asirhi zai cinye dukiyar ɗungurungum ɗinta gaba ɗayanta fuska ta farko kenan wa in sahiba arbabal furo idan kuma ya yi tarayya da masu farali a ma fadala zai karbi abin da ya saura an furudihim daga kason da suka ɗauka daga kaso da suka ɗauka yanzu misali na farko mutum ne ya rasu ya ba ɗan shi shi shi kaɗai lura da kyau ko kuna son mu lura da kyau a duk maza goma sha biyar da muka ambata maza biyu ne kaɗai ba a su ba maza biyu ne kaɗai ba a su ba ka lura da kyau abin da ake nufi da asubci shine duk wanda inda ya zama shi kadai ne ya saura zai ci dukiyar duka in kuma sun haɗu da masu kaso to bayan masu kaso sun ɗauki kasansu abin da ya saura shi zai ci gadansa abin ya saura shi zai ci gadansa shi ake nufi da asubci to mutum ne ya rasu bai bar kowa ba sai ɗansa tambayar anan ita ce ɗan yana da damar cin gadon duka shikenan bai bar kowa ba sai baban shi shi ma zai ci bai bar kowa ba sai dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya zai ci bai bar kowa ba sai dan uwan shi uba ɗaya bai bar kowa ba sai dan uwan shi uwa ɗaya ba zai ci ba kawai zai ci nashi kasan ne a sudus zai ci kasan shi a sudus amma ba zai cinye duka ba kuna jina da ke ko ba zai cinye duka ba ba ta bar kowa ba sai mijinta ba zai cinye duka ba to amma idan asub ya haɗu da ashabul furud fuska ta biyu kenan to sai a fitar da ashabul furud abin da ya saura sai a bashi misali misali bari mu rubuta bari mu rubuta wannan misali Absolut. yanzu mutum ne ya rasu muna ji da ko ya bar matarsa ɗaya kenan da mahaifiyarsa biyu kenan da akun shaƙi shinu shaƙi ba sai mun rubuta shaƙi ɗin duka ba in ka ga akun shinu mana akun shaƙi kulwar da ke ko to tambayar yanzu a nan shin duka ashabul furud ne ko akwai ashabul furud yanzu mata nawa take da shi tana da rubu tana da rubu an ce rubu ɗaya bisa hudu saboda mai take da ɗaya bisa hudu saboda ba ɗa ba ɗa ba ɗar ɗa ba ɗan ɗa ba kowa to ka kaga nan mun sa ta nan gefe sai muka sanya ɗaya bisa hudu ka kasanta sai ummu uwa wannan ji da ke ko uwa ita uwa nawa ne kasanta fulus ko sulus eh one over three one, one third ko kuma saboda me saboda ba da ba ɗan ɗa kuna jira da jango ba ɗa ba ƴan ɗa ba ƴan uwa nan ɗan uwa ne ba ɗan uwa ba ne kenan za ba baka fulus one third shi fa akun shaqiq shi shi shi shaƙi haka za ga ana rubutawa a nan sai ga an rubuta asu abin da ake nufi abin da ya saura nashi ko kuma ga an rubuta baƙi kun gane magana ta da ke ko to yanzu muna son mu samu lambar da za mu fitar da sulus mu fitar da rubu sha biyu sha biyu kenan ko yanzu anan, nan a nan hudu za ta shiga sha biyu so nawa so uku sai a ba mata uku uku za ta shiga sha biyu so nawa so hudu sai a ba uwa hudu sauraro kenan biyar shi kenan sai a ba akul shaqiq haka yake inda akul li abu ne haka ne yake kuna ji da ke ko haka yake kun ga yadda za a kasa kun ga yanzu anan mu lura da jumlar da malam ya faɗa yace idan shi asibi ya haɗu da ashabul furu ma'ana masu kaso sai aka fitar da su a kasansu to shi sai ya ci abin da ya saura wakai wannan ne abin da malam yake magana saboda a nan akun akhun akun li'afi ibn waye waye duk asu abin eh duk asu wannan kenan wannan kenan yanzu ya rasu ya bar zauja wana ji da kyau ko ya bar zauja da ummu ina fata muka yi wannan da kyau ko da ukhtun shaqiqa da akhun shaqiq ya mutu ya bar zauja mata kenan da ummun uwa kenan da ukhtu shaqiqa da akhun shaqiq yanzu nawa ne ka san mata rabon mata shine arrubu ɗaya bisa saboda me saboda a ba ɗa ba ɗan rabon kuma fa kuna yana sudus ne bayan da ikhwatu yana da yan wayansu yana da yan uwa a yanzu kuma da ke ko yanzu sai a bata sudus sudus saboda akwai yan uwa ihan akutun shaƙiƙa ba yanzu a nan ina son ku lura da kyau yanzu a nan akutun shaƙiƙa ta zama asu ba ta zama asu ba bi ghairiha ta zama saboda ta haɗu da akun shaƙiƙ yanzu ba za a ce a fitan mata da nata kasan ba tunda tana da akun shaƙiƙ darajar su guda kuna jina da ke ko a nan abin da ya saura din shi za a raba musu lizzakari abin da ya rabu shi za a raba musu Zakari, mislu hazul unsay a nan ba za a fitar da kasanta ba a ce shi kaɗai ne ita tana cikin ashabul furo saboda tana da fuska na sudusi ko na nisfi a yankin da ta hada da akun shaɗi babu wannan fuskar abin da ya saura shi za a raba musu da zakari da sun hazin almusi to na kaga su biyun sun zama asu kenan ko sun zama asu ke su su biyun waɗannan yanzu nawa ne yanzu da wace lamba za mu raba shafi in an raba da shafi ah, mata tana da uku uwa tana da biyu saura nawa kun yi shiru saura bakwai yanzu iskal abinda na muke fada in ka ware wannan ka gashi kuje je ko raba ka raba gado su biyu ka raba gado su biyu mana a yanzu a lokaci guda ne ake so kowa ya ɗauki nashi yanzu kuma ga ta bakwai ce bakwai ya za a raba ta gida uku ai ka sami mutu sama eh, eh ita bakwai din ya za a yi ta lizzakar misali a zuwa sai anan muke anan muke kuna jina da kyau ko yanzu bakwai din bakwai din a raba gida uku domin an raba gida uku ne dan washe kiki zai dauki biyu ita ta dauki daya to yanzu a raba bakwai gida uku sai ba sa a ai an an gama eh? ba a kari ya ce a kara yanzu sai mu ce sai mu ce sha biyu sha biyu sau uku eh 36 ko 36 ba ba ba usul bane fa ita ce shafi'i wani dalili ne yasa muka tafi nan kun lura da ke ko sha biyu sau uku ya ba mu talatin da shida to yanzu uku sau uku ka san mata kenan ko ko uku sau uku tara kenan ko na wannan kenan biyu sau uku shida bakwai sau uku ashirin da ko bakwai sau uku ashirin da ɗaya kuna jina da ke ko to ashirin da ɗaya raba uku bakwai bakwai to kaga yanzu wannan sai mu bata bakwai wannan mu bashi sha Eh? yau barakallahu fi wace uku wannan ai kaga asalin rabon mu sha biyu ne kuma muna nan akan sha biyu domin ba mu da wata lamba 36 ka gane ko dalili ne yasa muke times muke tom yawwa to wace uku ke wannan eh, ya ake na sami ta eh ita ce kake maganar yanzu iskali mun sami inkisar ana karewa an samu karaya ana karaya a babun gado mun samu karaya ana adadin rukus guda uku muke da su saboda tunda mace ɗaya ne namiji ɗaya za mu raba gida uku ne mace ɗaya namiji ɗaya za mu raba gida uku domin namiji ya ɗauki biyu mace ta ɗauki ɗaya ma'ana mace za ta ɗauki kai ɗaya namiji ya ɗauki kai biyu ka lura da kyau ko sai muka sami kisar a nan tun da bakwai ce bakwai kuma ba za ta rabu gida uku ba sai muka ce to wannan asalin lambar me ta so uku zuwa adadin waɗannan ɗin tunda wannan wannan lissafin shine abin da ya jawo ba mu da matsala a nan na kowane mun fitar da kasansa to ba mu da ishkal a nan a nan ne muke da ishkal saboda haka sai muka ce a yi wannan asalin lambar a yi ta su uku adadin kasan waɗannan tunda ɗaya zai cika so biyu ɗaya zai cika kaso ɗaya to kaga ta inda muka samu uku kenan sai muka ce sha biyun araba a yi tal sun su uku zai ba mu talatin da shi to tunda haka ne kuwa waɗannan su ma duk nasu ta tal sun shi su uku sai muka ce ukun mata a yi tabs ɗin shi so uku zai fi daure wannan zai samar da tara hakan nan biyu ah, wannan a yi tabs ɗin shi so wannan uku zai ba mu shida sai wannan bakwai a yi tabs ɗin shi so uku zai ba mu ashirin da ɗaya to yanzu ashirin da ɗaya a raba uku ka gane ko sai ba mu wannan bakwai wannan shan Eh, ai shi sa aka ce ba a raban gado su biyu eh in ka samu turjiya sai ka sake komawa arma kenan eh a'a ai lokaci guda ne shi yasa shi yasa ku lura da kyau shi yasa ake samun iskal su magada sai su ce wai ai sun gama shiri gaba daya malam suke jira ya zo ya raba musu an kira magada na kaduna an kira su na sokoto an kira su wanda ke fatakwal da an kira shi don allah malam eh, karfe bayan asar da kowa ya gama zuwa su sun ɗauka a mentality nasu sai ya zo su ga kwata-kwata ma abin ma da ke da alaƙa da ma a raba ko ya ɗauka ma ba ta shi ake yi ba idan eh, dole yanzu za a ba malam adadin magada tas shi ne zai yi sikirinin ba magada ne za su sikirinin ba mana shi zai tantance su a ba shi dukkanin waɗanda aka suna da alaƙa da shi da na gida da na ƙauye ɗaya sannan adadin abin da ya bari da na gida da na birni da na karkara dan kaga watakila ya gaji gonaki na babansu ko na kakansu a gida amma yanzu nan yana cikin birni ne harkoki duk watakila ma ya sha'afa ai gada shi ne mallaka shi ne so za a hada da na gida da na nan tunda mallaka shi ne in an zo batun properties kenan to yanzu shi malam daga cikin ayyukan da zai yi kafin ya kira shine ya tantance abin da kowa zai bashi kowa zai samu yanzu idan ka samo lambar da za ka raba ka kammala raban gado ko da miliyan dubu aka ce maka an bari kawai sai ka ce a raba 36 shi kenan pap pap pap kawai sai ka ga ɗora ma kowa na shi shi ne magana eh ban ji ba bututun magana na wako naku ƙalar رحمه wa in sahiba أصحاب wa in sahiba ashabul furud idan wa in sahiba ashabal arbabal furud idan shi Asif ya yi tarayya da waɗanda suke da kaso a kaza ma fadala sai ya ɗauki abin da ya saura an furuduhim a kasan nasu kaga shi ne misalin farko shi ɗan uwa ne shaƙi guda ɗaya sai ya tarayya da ga zauja tana cikin ashabul furud ga ummu tana cikin ashabul furu bayan da kowa ya dauki kasansa sai shi akun shaki sai ya dauki ma ma fadala abin da ya saura abin ya saura wannan kenan matsala ta biyu kuma akun shaki da ukutun shaqiqa ukutun shaqiqa tana cikin ashabul furu in ta hadu da akun shaqiq ta zama asaba ah, bintun tana cikin ashabul furu ya kenan انت هدودا اه تاتاشر اصحاب الفروض تاذا ما عصبة سنذا ما عصبة تاري قال رحمه الله كل رد كو سأنب صلى الله تعالى عليه وسلم يتي الحق الفرائض بأهلها الحق الفرائض بأهلها كورس كد كسوغا ما سشي شيني الفرض كان باتا والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البته su ne alfurut ɗin fama katil fara'id abin da ka so ya rage bayan an ba kowa abin da ya rage fali aula rajulin zakari subhanallah alazim ku dubu dukka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ajiye alfaf fali aula rajulin sai a baiwa namiji da ya fi kusa kullum da ke ko ba da ya fi yawan shekaru ba aula da ya fi kusa da mamaci rajulin mutum zakarin namiji don rajul yana ɗaukan mace yana ɗaukan namiji da Allah ta'ala ce fi biyutin a zina Allah an turfa a wai fi sai ce rijalun latulihim tijaratun wa bai'un rijal maza banda mata mata ba sa zikiri amma da anan sallallahu ya ce fali aula rajulin zakar sai ya tabbatar da maza ne asaba banda mata قال رحمه الله وحكم صاحب الفرض أن يأخذ فرضه ويترك الباقي لمن يستحقه عن العصبة وحكم صاحب الفرض hukuncin wanda yake hukuncin wanda yake da kaso kamar wa kamar uwa ita uwa ba ta taba zama asu eh ta zama tana da rubu'i abin ko dai zama tana da fuluf ko ta zama tana da sudus kun lura da kyau ko mata ba ta taba zama ba ko ya zama tana da rubu'i ko ya zama tana da sumu miji bai taba zama ashibi don ko ya zama yana da nusfi ko ya zama yana da rubu'i ina fatan kun bayanci wannan da kyau to amma ya tana zama ba in ta da da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana zama ba in ta da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa uba ɗaya tana zama ba in ta hadu da 'yar uwa uba daya in ta da dan uwa uba daya amma 'yar uwa ummi da dan uwa ummi bai taɓa zama asibi kamar da muka ambata bai taɓa zama asibi ko ya hadu da wani muke nufi ko ya hadu da wani ma'ana ga dan uwa ga 'yar uwa shaƙiƙiya ga abin nan ga ga 'yar uwa ummi ga dan uwa ummi ba su zama asibai ba dan famu shuraka'u fi thuluth qala rahimahullah hukmu sahib al-fard hukuncin mai kaso ya akhudha fardahu shine hukuncin mai kaso shine ya karbi kasansa wa yatruka al ya bar abin da ya saura liman ga wanda ya cancanci wannan abin ya saura din anil asaba daga cikin rahabi ya ce shari'a وحق من ال من العصبة اللي ما يستحقه من العصبة يبش جود إن سكت عن شيء شيء دقتين عصبة كويا نشي أيوة عن العصبة نشي آه من العصب آه، من العصب إمام الرحبي يتي أن نشر في التعصيب بكل قول موجز مصيبي وأن كل من أحرز كل المال من القرابات أو من الموالي بشين العصبة قال رحمه الله والفروض المقدرة في كتاب الله ستة والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والنصف هو هو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان والنصف ما هو الثلث والنصف نصفه ما وهو السدس wasan sunan littafin muktasar shi ko muktasar kullum ba a tsawaitawa ya ce alfurudu almuqaddara fi kaso da aka yi bayanin shi a littafin Allah wanda yake shine Qur'ani sitta guda shida ne sitta guda shida ne isa ce wa'lam bi anna al-ithna huma fardun wa ta'shibun ala ma qusima fal fardu fi nasl kitabi sitta la irsa abana la farda siwa hal batta babu wani kaso in ba wannan ba kwanaki mana ji wata ƙasa tana cewa za ta shiga cikin magada mm. ƙasa ce ɗungurungun wai za ta shiga cikin magada mamaci mana a ce in an gama ita ma tana cikin tana cikin kaso kuna ji da kyau ku allah ya sauke kuma da abin da mamaci ma kuma ya mutu kuma ya ita ma sai ta sai ta zabturi nata allah ya sauke allah ya tsare allah ya alfurud kaso da ake da su a littafin allah guda shida ne an nisfu akwai rabi a raba biyu ko nan rabi nan rabi kenan wa nisfuhu da rabin rabi me rabin rabi ar-rubu shine rubu'i ɗaya bisa hudu wa maimakon ya ce wa rubu sai ya ce wa nisfuhu sai ya ce wa nisfu nisfihi da rabin rubu'i rabin rubu'i rubu'i a raba shi biyu daidai ne da a raba takwas wa huwa thumun shine al-thumun wa thuluthani da biyu bisa uku wa nisfuhu ma da rabin soho thuluth wa nisfuhu wa nisfu nisfihi da rabi na rabin thuluth wa huwa as-sulus kenan al-furudul muqaddara an-nisfu wa rubu'u wa thumunu wa thuluthani wa thuluth wa sulus su kenan fa to amma da yake akwai jarin karatun sai da ya dan sanya wani abu mai kama da zaurance a ciki eh, bi kulle abin nan da ya ce Eh, an wasu matal alghas sai an saba da harkar gado sai an yi mai lagazu haka an nisf rabi rabi shine a raba gida biyu a ɗauki ɗaya an rubu shine a raba hudu a ɗauki ɗaya yanzu da za ka ɗauki lemu ka tsaga shi gida biyu haka to yanzu nan ya zama nisfun nan ya zama nisfun in ka sake tsaga shi haka to kowane lebatu ya zama rubu'in ko rubu'i shine a raba hudu a ɗauki ɗaya athumun shine a raba takwas a ɗauki ɗaya a raba takwas gida takwas a ɗauki kashi ɗaya kenan yanzu inda mutum zai zo da lemo guda takwas ya ce ɗauki ɗaya daidai ne da ya ce ɗauki sumun kun da ke ko daidai ne ya ce ɗauki sumun yanzu inda zai zo da lemo guda ashirin da hudu ya ce kuzi sumun ɗauki sumun lemo ashirin da hudu kaga sai ka kirga in ka ya shiga ya cika 24 sai ka dauki uku eh ka ba saura ba wa thuluthan da athuluthan da athuluthan biyu bisa uku ma'ana a raba gida uku a dauki kashi biyu shine athuluthan wa nisfuhu ma da rabon shine athuluth athuluth ne a raba gida uku a dauki daya wa nisfu nisfihi shine a raba gida shida a dauki daya shine as-sudus wannan duk ayoyi sun tabbatar da su ko mun yi su a darussan bai ko shi ne mun yi shi a muƙaddima mun yi nisfu wala kuma nisfu mata raka azwaju kuma mun yi sumun falahun abin nan falahun na sumunu mun yi a sulusani mai matarak mun yi sulus mun yi duk mun karanta ayoyi a kansu yanzu abin da ke gaba a bangaren gado kowanne malami ya ta'allaka ga irin usulubi method din da ya bi wurin isar da bayanan saurin gado waɗansu malaman haka tsarin mai iziya ya yi haka imamun rahabi ya yi bayan da suka kawo wannan sai kuma suke kawo wasu ce to nisu shine na farko sai a zayyano masu cin nisu da sharaɗi in an gama rubu'i sai a kawo masu cin rubu'i da sharaɗi in an gama sai a kawo sumun da sharaɗinsu haka ake kawo su kowanne malami da irin tsari da ya bi amma duk gaba daidai. Saƙo guda ake isarwa qala rahimahullah fa ta taqarrara zalika wa ulim fa haythu mata mayyitun wa taraka warisan fala yakhlu zalika alwarithu imma an ya yattahida wa imma an ya yata'addad khalas kun ji wata dukka wani yare da malam yi Allah ta'ala ya ji kan kanshi da gafara ya rahamshe shi qala rahimahullah sai malam ya ce fa ta taqarrara zalika idan wannan ya tabbata kenan ana bukata ya tabbata mutum ya natsu ya tabbatar da shi a zuciyarsa domin wai karatun nan da muke yi yanzu wa'ina ake saving nashi ne a kwakwalwa ko a zuciya eh? a zuciya ne kuma huwa ayatun fi sudurin na ilm amma akwai alaka mai karfin gaske tsakanin zuciya da kwakwalwa mai karfi fai za ta ƙarar zalik idan wannan ya tabbata wa ulima kuma aka sani aka gane to ka sani fa haithu mata mayyitun to duk lokacin da wani mutum ya rasu duk lokacin da wani ya rasu wata raka warisan ya bar wanda zai ci gadansa warisan ya bar wani da zai ci gadansa fala ya halu zalikal warisu to wannan mai cin gadan kulura fala ya zalikal waris tunda na farko ya ce warisan sai kuma ya zai ce zalikal warisu to alwarisu na biyu shine warisan na farko to amma inda ya ce fala ya khalu zalika warisun to da sai ya zama daban-daban kada ina hau sosai kuma na hau da gado ai suna haduwa wannan mai gado da aka bari ba makawa fala ya khalu biyar da za a yi zalikal wala yakhlu zalikal waris ba yadda za a yi wannan mai cin gadon da aka bari ya fita daga cikin ɗayan waɗannan abubuwa in ma an hida ko dai ya zama ɗaya ne a ya ta'addad ko kuma ya zama daban-daban haka ne shi ne ma ko dai ya zama shi kaɗai ne ko ya zama su biyu ne kun gane ko ya zama shi kaɗai ko ya zama su biyu ko su zama su uku ko kuma su zama su kaɗai jinsi guda wai zama su kadai jinsi guda mace ya su ya baɗa lura da kyau ko da ya rasu ya baɗa guda ɗaya da ya su ya bar 'ya'ya maza goma duk jinsi guda ne lura da kyau ko qala rahimahullah fa in ittahada al fa imma an yakuna min al-asaba aw la fa in kana min al-asaba haza al-mala bi asri qala rahimahullah fa in ittahada al idan shi magajin ya zama shi kaɗai ne babu kowa tare da shi to mun ji wannan sai mala ya ce fa'in ma an ya kuna min al'asaba to ko dai ya zama cikin al'asaba kuma malam ya mana bayanin al'asaba shine wanda in ya zama shi kaɗai ne zai ci dukiyar ne ɗungurungun ɗinta aula ko kuma ya zama ba cikin al'asaba ba waɗanda ba al'asaba ba su ne in a maza ne miji da ɗan uwa li ummi waɗannan ba al'asaba ba ne kullum da ke ko sai kuma mata gaba ɗayan su ma ba asubai ba ne in ban da wacce ta yanta bawanta qala rahimahullah fa in kana min al'asaba idan shi da aka mutu aka bari ya kasance cikin asubai ne hazal malabi asarhi sai ya ɗauke dukiyar gaba ɗaya خلاص ina fata mun fahimci wannan da kyau hazal malabi bi asrihi sai ya dauke dukiyar gaba daya wa in kana min al asaba amma ko in ya kasance ba yana cikin asube bane akhadha fardahu sai ya dauki kasansa wa taraka al-baqiya li baitil mali sai ya bar sauran ga baitil mali sai ya bar sauran ga baitil mali saboda me saboda an duba qaraqaqab ba a sami wani ba in ba shi ba kullum da ke ko an sami an duba ba a sami wanda wanda ba shi ba to sai dai idan shi din shi ɗin yana cikin annasa ma'ana shi ɗin ba miji ba ne shi ɗin ba miji ba ne mace ce mutum ne ya rasu wana shi da kyau ko mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar mahaifiyarsa da yarsa yanzu ya tana da nisfu rabi mahaifiya tana da sudus sai a rubuta a rubuta a rubuta a rubuta a rubuta a rubuta yaris ya bar mahaifiyarsa ko da bintu yarsa ke ga mahaifiya ga ya nawa ne rabon mahaifiya su ɗaya bisa shida nawa ne rabon ya nisu yanzu muna da sudus muna da nisu wace lamba shida shida kenan mai shida sai a bata daya mai rabi sai a bata uku wana shi da ke ko mai rabi a bata uku mai sudus a bata daya saura nawa saura biyu yanzu makomar wannan biyu makomar wannan biyu don yanzu idan miliyan goma sha biyu ya mutu ya bari kun miliyan goma sha biyu Araba shida miliyan nau kenan miliyan biyu miliyan goma sha biyu araba shida miliyan biyu sai mu ce to uwa a bata miliyan biyu ah, ɗiya miliyan shida miliyan shida ga miliyan biyu ya zama miliyan takwas saura miliyan hudu to yanzu wannan miliyan hudu ya za'a ita wana na da kyau ko wannan miliyan biyu a hudu ya za a yi ta eh? sai malam ya ce bai mal sai malam ya ce bai mal kuma mun yi maganar malamai tun a farko suka ce tsari na baitul mali za a mai da dukiya ga baitul mali idan ya zama na tsarin tabbataccen tsari da ake a kai kun fahimci wannan da kyau ko shi ne hattab ɗaya daga cikin da suke sharhin mukhtasar khalil ya rasu yanzu sama da shekara ɗari uku baya yake cewa tsarin baitul mali a yau ɗinin da ake ciki ai akwai hatsari ciki shekara sama sama ba ba ɗari uku sama balle kuma a yanzu sannan baitul malin da ake magana idan ya zama na musulmai ne gaba ɗaya suke amfanuwa da shi wanda yake mu kuma baitul malin dinmu ba haka ma yake ba aslan ba akan wannan tsarin yake ba kun lura da ke ko shi abdulbar ibnu abdulbar shi annamari kenan shi mai mai sharhin muwatta ya ce da ai wannan kwara ai musu rad mana a mazhabin malikiya akwai magana mutaqaddimun da sun yi sun janye maganar baitul a cikin tintin sun janye magana ta baitul mali muddin akwai waɗanda za a ba muddin akwai waɗanda za a ba kenan tun da haka ne yanzu idan aka kai baitul mali za su ci ko ba za su ci ba wannan ragowar miliyan hudu su waɗannan biyun uwa da ya za su ci ko ba za su ci ba za su ci sauran waɗanda ba su ba ma za su ci ko ba za su ci ba za su ci to kenan yanzu suna da fuska biyu da sauran jama'ar gari su ma suna cikin jama'ar gari nau kenan sannan kuma suna da kusanci da mamaci nau kenan kenan a mai musu shi yafi a mai musu da shi yafi hisa ake kiran maiwa da sunan rad ar raddu a babin gado ta kiyaye raddi a babin munafara in yanzu a mai a sai mun zo babin raddi ai sai an zo babin raddi ya za a mayar tunda ai rabon kowa asali ya sha bamban to tunda asalin kowa ya sha bamban haka yadda kasan za a raba shi zai sha bamban oda kana ce a raba kowa ya dauki daidai a'a ba za a yi ba ai asali ba a raba daidai ba to haka far'i ba za a raba shi daidai ba shine fadar al-usula li ta'sula eh me ce me ce a'a yawwa yace yanzu kenan za a raba so biyu tunda za a yi raddi ga abin da ya saura ku lura da ke ko ba za a ce ba duk lokaci guda ne kai da kake aiki kan abin duk lokaci guda za ka fitar a hankali a hankali a hankali a hankali in ka zo shine ka karanta jawabin قال rijali waɗanda ba الأصبع من الرجال ودن دبا الأصبع با أتشكين بزا أتشكين مزا الأخو للأمي uwa da aka دا uwa هذا da shi. wa farduhu as-sudus kasansa shine sudusi ɗaya bisa shida da an fitar da shi da yayi gaba eh, kafin a zo matsalar raddi sai an biyo zawil arham sai an biyo ta zawil arham kun gane zawil arham so ne jad baban uwa ai kaga bai cikin gado su suna cikin zawil arham bintul binti ba ta cikin masu gado tana cikin zawil arham ina fatan kun fahimci kuna jina da kyau an ga ba sa cikin masu gado da muka ambata da su su waɗannan suna cikin gado ne na zawil arham akwai gado da ake kiran shi na zawil arham dangi makusanta su ma a suke to kafin a je ga raddi sai an dan daddangwala musu tukun akwai dai tsari na radi din matakai da ake bi dan yanzu a tsallake yar ya ko ko yar uwa a ce an kai baitul mali ai tafiya ta yi nisa tafiya ta yi nisa قال رحمه الله والاخ للام وفرضه السدس كسانسا شيني سدس cikin maza da ba a subai ba wa zauju da miji wa farduhu an nisfu kasansa shine rabi in babu da ko kuma rubu'i in akwai da to dama abin da ya ce nisfi a yin gaga in akwai da ba maganar wata magana hisa mala ya ce wa farduhu an nisfu rabon miji shine nisfi sai in shiru sai in shiru don yanzu ana maganar a gadon da za a ce akwai asir ko ba asir to tun da ba da ya nuna ba asir kenan shi yasa ya ce wa farduhu an nisfu don karka yi tsammanin cewa rabon miji nisfi ne kadai a za ka yi magana ne a nan da malam ya kira miji da wani suna ya kira shi ya kira shi ne miji da babu ɗa tare da shi ɗa na mamaciya kenan wa ghairul min minan ya tisa waɗanda ba asubai ba a cikin mata guda tara ne dama mata masu cin gadon guda goma ne kullum da ke ko ita wacce ta yanta bawa ko ta yanta baiwa tana cikin mata to ita kaɗai ce asu ba ga bawan da ta yanta ko ga baiwa da ta yanta isa malam ya cire ta yace tara ne min hunna arba'un fardu hunna an nisfu daga cikin mata guda tara kuna jina da kyau ko daga cikin mata guda tara akwai arba'un mata guda hudu hunnan nisfu kasansu shine rabi akwai mata guda hudu kasansu shine rabi qala wa hunna waɗannan hudun su ne albintu ɗaya wa bintu libni biyu wal ukhtu shaqiqa uku wal ukhtu lil hudu kuna jina da kyau ko hudu kowace ɗaya a nan in ta zama ita kadai kasanta shine nisfu ku riƙe man lissafin da kyau idan ka hada da miji nawa kenan biyar kenan masu cin nisfi biyar ne eh, masu cin nisfi biyar ne miji in ba ɗa ko babu ɗanɗa ɗa qala rahimahullah albintu ya tana cin nisfi ya tana cin nisfi mun yi wannan ko mutum ne ya ya bar ya bar uwa da eshi guda ɗaya ya bar uwa da eshi guda ɗaya ya tana da annisfi qala rahimahullah bintul libni da yar da mutum ne ya rasu ya bar uwar shi da yar da ba shi da da ita ma kun shi nisfi maimaita kamar yadda nan ba ya maka gani ba to a ce yar da ce nisfi za a bata kar ku manta yar da ce ba ta haɗu da ɗa ba kuma ba ta haɗu da da ya ba don nan ba muna da uwa da ya ba to kuma yanzu idan muka samu uwa ɗaya ya biyu yar ɗa uku kun lura yar ɗa ba za a bata nisu ba ƙalar eh? himmullah wal'ukutu shaƙiƙa da al'ukutu a shaƙiƙa uwa ɗaya uba ɗaya wal'ukutu lil'abi da 'yar da 'yar uwa li'abi ma'ana mutum ne uwa ce ta rasu uwa ce ta rasu da ke ko da ta rasu wanda ta bari shine mijinta mijinta da kuma da wanta ko kaninta amma wanda suke uba ɗaya ba uwa ɗaya kenan wannan uba miji da ta rasu a hannunsa ba shine mahaifin wancan ba ba shine mahaifin wancan ba domin shine mahaifin wancan kaga da uba da da da dan uwa ba sa cin gado tare almuhim da yanzu mutum ya rasu ya bar uwa mahaifiyarsa da kuma yar uwar shi li'abbi mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu wana shi da kyau ana gane su ko insha Allah ta'ala mutum ne ya rasu ya bar gyatumarsa uwa ta sake na da ukhtun li'ab ummun ukhtun li'ab ga mahaifiyarsa da yake nan ga 'yar uwar shi li'abbi nau kenan biyu ya za a raba uwa nawa ne rabanta ɗaya bisa uku saboda babu yan uwa ɗan uwa ne ɗaya ukutun li abi nawa ne rabanta nisfu rabi yanzu kenan mana da fuluf mana da nisfu wacce lamba za mu je shida kenan ka ce a raba shida sai ka ba wannan nawa biyu ka ba wannan yar waccan ɗakin yar waccan ɗakin ko ba haka ba ko ɗakin su ɗaya da mamaci ba ɗakin su ɗaya da mamaci ko mamaciya ba ba ɗakin su ɗaya ba sai ya zama na miliyan shida aka bari kaga ita wannan za ta ɗauki miliyan uku wannan miliyan biyu saura miliyan ɗaya shine shin za a yi bai mali da ita ne ko za a yi rajinta ga waɗannan ne karatunmu da na yanzu da muke yi shine malam ya ce annisfu yar uwa shakikiya tana da annisfu in ta zama ita kadai in ta zama ita kadai ko yar uwa li'abbi tana da annisfu in ta zama ita kadai قال رحمه الله قال رحمه الله ومنهن ثلاث daga ciki kuma akwai mata uku daga cikin tara ɗin nan yanzu mun yi mata biyar masu cin nawa an nisu kun lura da ke ko ayo mata hudu fi mata hudu masu cin arrubu masu cin nisfu ne gaba ɗaya biyar har da muji kenan in babu ɗa ko ɗan ɗa ko ya qala rahimahullahu minhunna thalathun farduhunna as-sudus hunna al-jaddatani wal ukhtu wal ukhtu lil ummi qala rahimahullah sai mala ya ce wa min hunna daga cikin mata din nan kuma akwai salafin mata uku su kuma fardu hunna sudus kasan su shine ɗaya bisa shida a raba gida shida a ba su ɗaya wa hunna waɗannan mata uku su ne aljaddatani kakanni biyu mata uwar uwa da uwar uba uwar uwa da uwar uba mun samu kenan wal ukhtu lil ummi da yar uwa lil ummi yar uwa da aka hada uwa daya da ita ita ma kasanta sudus ne ne Allah ta'ala ya ce in kana rajulun yurathu kalalatan aw mar'atu wa lahu akhun aw ukhtun kulli wahidin minhuma as-sudus to waɗannan mata guda uku kaka mahaifiyar uwa ɗaya kaka mahaifiyar uba biyu kuna jina da kyau ko da 'yar uwa uwa ɗaya nau kenan uku kowane ɗaya a cikin ukun nan za a ba shi dus ne kasansa shi ne asudus ƙala rahimahullah wa min hunna wahidatun farduha a thuluthu daga cikin mata guda taran nan da suka saura akwai mace ɗaya kasanta shi ne a thuluth ɗaya bisa uku wahiyar ummu ita ce uwa ita ce uwa tana da ɗaya bisa uku in babu ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko yarda ma babu yan uwa babu yan uwa sai a bata sulus shi sa kake jin a gado ake da yan uwa shi umai ba su ci ba kuma ba su bari an ci ba eh ba su ci ba ba su bari an ci ba waɗanda 'yan uwa ne wannan mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa da 'yan uwan uku ku lura bari mu rubuta wannan ga 'yan uwa shumai ko shumai ba a gado ba ya rasu ya bar ummun daya sai abun nau kenan biyu sai salasu ikhwa yan uwa uku shakikai salasatu ikhwati ikhwata eh, ashiqa yan uwa uku shakikai yanzu mai rabon uwa anan sudus dai bisa shida saboda akwai yan uwa mai rabon uba baki abin da ya saura mai rabon yan uwa zero su waɗannan yan uwan su suka sa uwa ta ci ɗaya bisa shida maimakon ta ci ɗaya bisa uku ta yadda inda uwa da uba kaɗai aka bari to yan uwa za samu ta samu ɗaya bisa uku one third shi kuma ya ɗauki ma baqiya to amma yadda aka haɗu da yan uwa waɗannan yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uwa ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ne ko kuma ɗaya shaƙiƙi ɗaya li'abi ɗaya li'ummi wani jina da ke ko to kaga yanzu sun sa ta ci ɗaya bisa shida amma kuma su basu ci ba su su ci ba ko basu bari ta ci ɗaya bisa hudu <laughs> eh illar ita ce yan uwa ba sa cin gado tare da uba yan uwa ba sa cin gado tare da uba to yanzu yanzu idan aka raba miliyan shida aka bata miliyan ɗaya yan uba ya ɗauki miliyan biyar kana ganin kafin uba ya ci miliyan ɗaya a biyar ɗin yan uwan guda uku eh <laughs> ba su ja wani ba ciki ba qala rahimahullah wa hunna wahidatun farduha ar-rub'u daga cikin matan nan akwai guda ɗaya da kasanta shine ɗaya bisa hudu wahiyar zauja ita ce mata tana da ɗaya bisa hudu kuna na da ke ko muddin babu da daman ya faɗa ya ce ya ce abin nan idan ya zama shi kaɗai ko dama ya ce fa'ini ta hadal warifu idan zama shi kaɗai ne to abin da nake so mu gane a nan mata ɗaya rubu'i mata biyu rubu'i mata uku rubu'i mata hudu rubu'i inda a ce ya rasu ya bar matan shi hudu babu ɗa babu ɗan ɗa kuna jina da kyau ko babu ya babu yar da su gaba ɗaya hudun nan rubu'i za a ba su sai a raba musu shi ala adadi hinna sai a raba musu wannan rubu'i din alhalatu saniya insha Allah ta'ala barakallahu fiku wa alaikum salam nan aka yi eh nan wanda in ɗa ne eh. misali in mace ne ta mutu uba na nan da uwa da yan uwa mata a'a ina son ku ɗauki ƙa'ida ina da jaddada muku ita in dai akwai uba duk wani ɗan uwa bai cin gado ko mace ko namiji ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya in dai akwai uba na mamaci to ɗan uwa bai cin gado ɗaya in dai akwai ɗa namiji kun lura da kyau ko to duk wani jika bai cin gado in akwai ɗa namiji guda ɗaya duk wani jika bai cin gado ɗaya kenan duk wani ɗan uwa bai cin gado ɗan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya kaga ba sai mun kira ɗan ɗan ɗan uwa ba ke kun gane magana ko nan kamar mace ne ta mutu babansa na nan yana da yaya kamar misali a shi guda biyar shi wa shi wa kenan shi ba wanda ya misali yana eh, na raye eh amma su tana eh amma yana da yaya guda biyar mata guda biyu mazaje guda uku eh. sai cikin mace guda ɗaya ta rasu eh. cikin ƴaƴansa to gadan wayan suna ga suna ba ma kamar mace da ta rasu maman ita za ta raba gado ita ba ma ɗanwan sauran gadon duka a'a yanzu kai ka gani ne yanzu kuma ka zo makaranta ne ake koya maka rabon gado a'a ai ɗauki ka'ida ita ce in dai akwai uba babu ɗan uwa da yake cin gado ka lura da ke ko in ni ban gane tambayar ka ba kai ka gane ka'ida da na baka in dai akwai uba yana nan a raye kun lura da ke ko to babu wani ɗan uwa da yake cin gado sai dai ya jira babansu in ya ci yawwa barakallahu fikum barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kowa ya rubuta suna kowa ya rubuta